mafi sharrin tsada da ake wa musulmi a yau ita ce tsada lokacin azumi da sallah wani abin mamaki duk abin da muke amfani da shi mu musulmi a lokacin azumi bai da alaka da kafirai ko kaɗan siga dai ɗan gwata ne ke yi musulmi ne ɗan musulmi jikan musulmi tattaɓa kunnen musulmi sai me gero musulmi ke nomawa tsakanin jigawa da kano da fataskum da sauransu sai wake da ake cin kosai daga fataskum ake kawo shi da sokoto sai man gyada mu muke matsa abinmu gyada a kano ake yinta da sokoto da katsina sai dabino daga nijar ake kawo shi in yayi nisa kenan ba haka ba daga jigawa ko kano ko katsina ko jibiya to sai kunu shine geran shaddojin musulmi ne ke sai da su ka shiga kantin kwari duk inda kayan sallah suke musulmi ke sayarwa in ga arna yana sayarwa ba irin kayan musulmi ba ne galibi to dan girman allah yanzu azumin ramadan ya zama laifi to musulmi ku ji tsoron allah na sha faɗa muku tun muna yara ga shi nan harmony wurin sai da takalmi a nan yana kallon first bank a yanzu yanzu an daina sai da takalmi lokacin kirsimeti za ka ga an sa christmas bonanza to amma alhamdulillah wani abin sha'awa duk kasashen musulunci na larabawa lokacin ramadan su ma haka suke ramadan bananza da haka muna roƙon manyan 'yan kasuwa irin su shagalinku irin su albabello allah ya ƙara albarka a dukiyarsu amma muna roƙon su idan azumi ya zo su rinka yin bananza ta kayan gini da kayan abinci da kayan suturu kuma in suka yi kar su batta ta wuce haka su daga hannu ya Allah saboda albarka kyautatawa da ne wa musulmi Allah ka ƙara rike min dukiyata Allah za su yi mamaki ku